programme de l'alimentation scolaire. Shirin tsarin ciyarwa a makaranta wanda aka fi sani da kantin Escolar shiri ne da aka fusa'anta da dadewa tun shekara ta 1968 inda ake tallafawa makarantun da yan makiyaya ke ciki da abinci. Kun san wa'annan makarantu na da wani yanayi na musamman kasancewar uwayen yaran makiyaya ne kuma suna yawan kai da kawo dangance da rashin zaman su wuri guda sai aka girka musu makarantun kantin Escolar. Wannan shine tushen dalilin girkin wa'annan makarantu. kantin tafiya na tafiya sai gwamnati ya yaɗaɗa wa'annan kantin iskolar a cikin karkarun da ke da manoma To yaya halin yake kasancewa a yanzu a Nijar baki daya ko a nan Yamai ana samun makarantun da ake da irin wannan shiri na kantin scolaire? Yau muna kan kaso goma sha biyu cikin ɗari a faɗin ƙasa bisa ga lamarin ciyarwa a makarantu. Muna da makarantun kantin iskolar dubu biyu da ɗari shida da biyu masu kumshi da ɗalibai dubu ɗari hudu da hamsin da biyar da ɗari biyar da hamsin da tara cikinsu akwai ɗiya mata dubu biyu da biyar da ɗaya. A nan yame makarantun koyar da ƙwaraya ne kaɗai ke samun amfanin tallafawa da abinci a makaranta misali makarantun kurame da marasa gani. A takaice yaya waɗannan kantin skolar suke tafiya? Gwamnati shi ke tabbatar da samun kayan miya da abinci a cikin kantin ɗin da suke samun tallafin fam. A kowace kantin akwai ma'aikatan da ke dafawa yaran abinci inda awon abin dafawar na daidai da yawan ɗaliban. A makarantar ne yara ke cin abincin. An kuka ɗau makarantun kantin na ɗiyan makyaya Yaran a makarantar suke rayuwa. Kenan tilas a nan sai an tana ana da dafuwa har so uku. Amfanin kantin shine girkin kyakkyawar mu'amala tsakanin yana. Mu kuma gurinmu hakikan ko da yake sharuɗan da ake bi a ƙasar Nijar na girka kantin ɗin sharuɗa ne da ke kan gimshikin batun ɗiyan makyaya, ƙaramcin ilmantarwa, rashin samun shiga makaranta da sauransu. To amma an ana son tallafawa makaranta samun shigarta da ingancin ilmantarwa inda gwamnati na da hali kamata ya yi a girka kantin ko créer les cantines partout.